Najeriya su ma hukumomin zaɓe na ci gaba da ba da tabbacin cewa a shirye suke a gudanar da zaɓe gobe. Dole muna jira gobe a yi aiki a yi zaɓe kawai. An ga tafi kowa ga tafi an ga ba su kai kowa tafi. Ta yau ma rana ce da kofa take a buɗe inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar ta biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma a fara saka alamar wato ƙari a farko wato plus kenan sai a saka ɗaya sai a jero lambobin amma da farko ga ibrahim ka almasi garba da labaran duniya yau kwanaki biyu kenan a jere da jiragen yaƙi samfurin jet ke ci gaba da kai hare-hare kan wuraren 'yan tawaye a ƙasar yemen a matsayin wani ɓangare na farmakin da ƙasar saudiya ke jagoranta a yankin da zumar fatattakar 'yan huti na masabin shi'a waɗanda ke suka kwace wurare da dama a ƙasar jiragen taron dangin sun yi ta lugudan wuta kan sansanonin soji da wasu muradun 'yan tawaye a ciki da wajen sana babban birnin ƙasar a yau dinnan jama'a a cewar wasu jami'ai da kuma shaidun gani da ido jami'an soji sun kuma ce an auna lardin sada da ke arewacin ƙasar da hare-haren jiragen yaƙi inda nan ne ma asalin 'yan tawayen na huthi jami'an sojin saudiya sun ayyana nasara a zagayen farko na farmakin bama-baman to amma mai yiwuwa dole ne sai an hada da sojojin ƙasa a cewar wani mai ba da shawara ga ma'aikatar harkokin tsaron saudiya ahmad bin hassan asiri wannan taron dangin wanda cikin gaggawa ƙasashe goma suka yi shi ciki har da masarautun yankin na tekun fasha na kokari ne ya fitattaki 'yan huti masu samun goyon bayan iran don a samu a maido da gwamnatin yamen wadda duniya ta amince da halcinta ƙasar iran wadda ta musanta zargin samar da kuɗi da bayar da horo ga 'yan shi'a na huti ta yi allah wadai da farmakin da saudiya ke jagoranta da cewa mataki ne mai cike da haɗari wanda ka iya ƙara dagula al'amura a yamen yau juma'a ministan harkokin wajen iran jabar zarif ya ce wajibi ne a tseda hare-haren jiragen yakin ya ce hare-haren za su ƙara janyo asarar rayuka ne kawai ya yi kiran da a shiga tattaunawa da sasantawa a matakin ƙasa a yamen a maimakon daɗa sa 'yan yemen su tsani juna su kasa haɗa kai to ibrahim kuma sojin najeriya ta ce sojojin ƙasar sun sake ƙwato garin goza ɗaya daga cikin yankunan arewa maso gabashin ƙasar da suka rage a hannun mayakan boko haram hukumar sojin ta faɗa ta kafar twitter cewa sojojin sun kwato wannan gari da ke jihar borno ne da safiyar yau dinnan juma'a suka lalata hadkwatar daular ta boko haram da ta ayyana hukumar sojin ta ce ƙarin bayani dai na tafe wannan rahoto wanda ba a tabbatar da sai hancinsa ba na zuwa ne sauyi 24 gabanin gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da najeriya za ta yi shugaba goodluck jonathan da na jam'iyyar pdp mai mulki na fuskantar kalubale matuka daga babbar jam'iyyar adawa ta apc da kuma ɗan takarar shugaban ƙasar ta tsohon shugaban ƙasa na mulkin soji muhammadu buhari kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa da wuya a san macituwo a yanzu to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu wakiltar amurka da iran sun kaddamar da zagaye na ƙarshe na tattaunawar da suke yi kan shirin nukiliyar iran yayin da wa'adin cimma yarjejeniyar wanda zai cika ranar 21 ga wannan wata na maris ke ƙara karatuwa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da ministan harkokin wajen iran jabal zarif a jiya alhamis a lausanne kasar switzerland jami'an diflomasiyyar biyu sun kuma yi wata ganawar a jiya alhamis dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a iya cima jituwa zarif ya yi allah wadai da hare-haren jiragen saman da saudiya ke kaiwa a yemen to amma ya ce batun hare-haren ba zai rinjayi tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar iran ba ya ce tattaunawar da ake yi a luzan za ta tsaya ne kan batun nukiliyar kawai ana sa ran manyan jami'an dimokrasiyyar kasashen nan da ake kira p5 plus 1 da ke cikin tattaunawar za su haɗu da takwarorinsu na amurka da iran a yayin da ake hanzarta amfani da hanyoyin diflomasiyya a gabanin cikar wa'adin. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, wai shin ya shirye-shiryen zaɓe yake ne a jihar Gombe bayan da ya rage 'yan sawa'i kaɗan a buɗe rumfunan zaɓe? Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. a yayin da 'yan najeriya ke jiran isowar gobe asabar domin su kada ƙuri'o'insu a gefe guda kuma 'yan siyasa da kuma hukumomin zaɓe da na tsaro sai bayyana irin abubuwan da suka tanadar domin ganin an yi zaɓen cikin walwala da farko dai ga abin da gwamnan gombe ibrahim hassan dan kumbo ke faɗawa gombawa zan fara yi wa allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya nuna mu ya tara mu domin tabbatar da nasarar jami'ar pdp a zaɓuɓɓuka da suke zuwa daga sama har ƙasa alhaji muhammad inuwa yahaya shine ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc a jihar gombe ya yi ba da shirin hukumar zaɓe sai dai ya ce jami'an tsaro suna kama 'ya'yan jam'iyyar tasu babu gaira babu dalili. Eh abinda hukumar zaɓe ta yi bisa tsari mun gamsu da shi. mun ga in an bi ciki dake abin da suka so a yi bai kaucewa bisa doka ba jami'an tsaro kuma su kuma nasu kasan ba kiran mu su ce mana lallai ga yadda za su yi ba muna fata dai su ma su yi aikin su bisa tsari kamar yadda doka ta tana za su yi jam'iyyar apc da yan jam'iyyar apc suna fuskantar babban kalubale a jihar gombe ko a yanzu haka zancen da nake maka jiya an je an kama shugaban matasanmu na kumo a dangane da shirin hukumar zaɓe kuwa kwamishinan zaɓe na jihar gombe barista kashim gaidan ya yi bayani da cewa alhamdulillah kayan zaɓe gaba ɗaya ya zo 100% kuma mun rabar da su kuma ma'aikatan mu gaba ɗaya mun gaba aika su can ƙananan hukumi za su je su yi aikin su a rumfunan zaɓe insha Allah gobe. Kwamishinan 'yan sandan jihar Gombe ya gargaɗi 'yan siyasa kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan DSP Faji Tajiri ke bayani. Kwamishinan 'yan sandan. ya gargade 'yan siyasa su gaya magoyan bayan su kada su yi abin da zai taka doka domin in kwaya suka yi kuma za su mataki kuma ya sake gargade iyaye da kada su sa yaransu su je inda za su aikata laifi Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya. Ka mu ce kan zaben jagora yanzu dai muna arewa maso gabashin Najeriya ne inda za mu leƙa mu ga irin wani da ake toyawa a yolan jihar Adamawa yayin da ake shirin tunkarar zaɓukan. Ga dai rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Yolan. The Commission is committed to conducting free, fair, and credible elections. The card readers so introduced by the Commission shall be used for 20 general elections. Commissioner hukumar zabe INEC na jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf kenan yayin da yake bayyana shirye-shiryen karshe ne game da zaben da za a yi gobe Asabar. To sai dai kuma zaben na bana ma hukumar zabe INEC ta ma kawo sauye-sauye a launukan katunan zaben da za a yi amfani da su a zaben na gobe. Da yake karin haske game da waɗannan sabbin sauye-sauyen Commissioner hukumar zabe a jihar Adama ya ce za a yi amfani da jan katin zabe ne wajen zaben shugaban ƙasa. kana bage ko na majalisar dattawa yayin da kore kati kuma na 'yan takarar majalisar wakilai na gobe muna da akutuna guda uku jiya baki da kore jiya na shugaban kasa baki na senator green okore na 'yan majalisa tarayya wannan paper nasu kuma yana tare da kowane akwati na shugaban kasa ya dakwatin shi jiya ne ballot paper na shi kuma jiya ne na senators akwatin su baki ne ballot paper kuma baki ne na majalisar tarayya akwatin su kore ne kuma ballot papers nasu kore ne kamar adama a jihar taraba ma dai tuni hukumar zabe a jihar ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka mata inda ma tuni har aka tura jami'an zabe zuwa kananan hukumomi kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar INEC a jihar Taraba Mr. Feben Yame bayyana. Dole muna jira gobe a yi aiki a yi zaɓe kawai. An ga kowa ga tafi kowa ga tafi an ga ba su kai kowa tafi. To wani kira za ku yi al'umman jihar Taraba? Yawa kowa ya fito a yi zaɓe ba. Sai ba baka da PDP naka ba za ka yi zaɓe ba. Amma kana da PVC dole ne ka yi zaɓe. Yanzu haka jami'an tsaro na ma cikin shirin ko ta kwana kamar yadda na gani a Jalingo da Yola. da yake garin haske kwamishinan 'yan sandan jihar adama mr alhaji gabriel ya ce fa wannan karin sun ɗau tsauraran matakan tsaro total ban of movement of vehicles from 6 a.m. to 6 p.m. on 28 march 2015 mu dai a namu bangaren mun kammala shirye-shirye dangane da zaben da za a yi gobe a don haka muna sanar da jama'a cewa daga gobe babu zirga-zirga haka nan ba za mu amince wani ya je da jami'in tsaro zuwa rumfan zaɓe ba sai dai kai gwamnan jiha ne kawai aka amince masa haka nan za mu ci gaba da sa ido tare da sintiri na ganin kan cewa ba a rabata gari sun kawo tashin hankali ba a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar adamawan only the executive governor of the state is given that privilege yanzu dai lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda zaben goben za ta kaya yayin da kuma ake ci gaba da maido da wasu 'yan gudun hijiran da tuni aka da su yankunan su na micika da madagali Ibrahim Abdullah Azizu, sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya. A yau rana ce da kofa ke buɗe inda za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuke so musamman ma abubuwan da suka shafi zaɓuka masu karatuwa. Za ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ga wannan waƙar.

yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. yawa wani ne a kan layi ibrahim sale ne daga karamar hukumar shalen a jihar adamawa to malam ibrahim menene ra'ayinka to ra'ayina dai ga 'yan najeriya bisa ga zaɓen da muka fuskanta gobe in allah ya kai mu eh muna jin ka don allah don annabi kar mu so siyasar kuɗi kar mu so siyasar addini mu zaɓi mutum wanda zai kare mana mu zai kawo mana ci gaba a kasar mu ya ba mu kawo mana lafiya da zama lafiya a kasar mu to malam ibrahim shin ka shirya ma wannan zaɓe da za a fara a gobe kara yadda na shirya da ni da mata yana duka za mu fita gobe ma na ce karfi abinci. To kamar kamar waɗanne irin shirye-shirye ka gana yi a unguwarku da suka shafi zaɓukan da za a yi goben? alhamdulillahi kowa shirya ba fitina ba komai muna ci muna jira dai Allah ya kai mu gobe yawa waye kuma a kan layin salamu alaikum to ga dukkan alamu wannan layi ya tsinke kamar yadda kuka ji da farko yau fili a buɗe ke domin ku kira ku bayyana ra'ayinku musamman ma akan zaɓukan da za a gudanar a gobe wato na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu shin me ke faruwa a unguwanninku da ke nuna muku lamun cewa za a yi zaɓe ga wani kira daga gombe ya shigo wane ne daga gombe eh aliyu ne gombe to malam aliyu menene ra'ayinka eh ra'ayina ina addu'a zaɓen da za a yi gobe na ubangiji allah sa a gama lafiya kuma ina kira ga talakawa yan uwa na yan najeriya da allah a kwantar da hankali kowa ya zaɓi abin da yake so kada a tada fitina wajen zaɓe. Mala Aliyu kamar na angoku akwai wasu alamu da ke nuna maka cewa za a yi zaɓe gobe? Eh akwai alamu ana ta gargaɗi ana cewa kowa ya fito a haɗu wurin rungunan kaɗa ƙuri'a a hito kuma shugabanninmu suna ta kira a cewa a kwantar da hankali don Allah kada a tada fitina saboda ka shine na gani alamar za a yi zaɓe gobe Allah ya yarda. to madalla mun gode malam ali bari mu je jihar nasarawa wane ne a kan layi a nasarawa abdullahi isa daga jihar nasarawa tarayyar nigeria malam abdullahi barka da zuwa wannan fili menene ra'ayinka masha allah ra'ayina a yau eh muna ta gobe kowa ya fito ina kira ga jama'a kowa ya fito gobe tun da suka da Allah a kare Qur'an nan ya na hankali da jimana malaliyu a nan an goku akwai alama a mazabar da za ka yi zaɓe cewa ana an share fagen gudanar da wannan zaɓe a gobe? masha Allah yanzu ma an da su yin zaɓen wallahi wasu ma tarar ma wasu ma a su irin da su ba ta murna irin to bari mu je azare a jihar Bauchi wane ne a azare? hello muna jinka wane ne a azare? eh muna jinka to ga dukkan alamu wannan layi ba shi da inganci kamar yadda kuka ji a farkon buɗa wannan fage yau ma fili ne abu yake da za ku kira ku bayyana ra'ayinku musamman ma akan zaɓuka da za a yi a gobe da suka shafi wato zaɓen shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisu menene ke faruwa a unguwanninku da ke nuna muku alamun cewa za a yi zaɓe wato mazaɓen da za ku yi wato kaɗa ƙuri'unku bari mu je yobe mun samu wani kira wane ne a yobe malam malam wane Malam sai ka yi To menene ra'ayinka? ra'ayi na shine yanzu haka biyan yana daura da ai na ɗauki kuma na ga ta shi jigin tura zuwa aikin zaɓe a duk wanda yake alfa aikin zaɓe lafiya a gama lafiya Allah ba mu na gari. To mun gode kwarai da gaske. Mun gode mun gode mun gode a rufa wani asiri. Madalla. Mun gode mun gode. To kada dai a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada kuma a manta har ila yau sai an ƙara alama ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambobin inda za ku kira ku bayyana ra'ayinku game da abubuwan da kuke tunanin za ku iya magana a kansu musamman ma zaɓukan da muka tunkara a gobe ga kira daga jiga wane ne a jigawa eh muhammadu sani daga jigawa muhammadu menene ra'ayinka eh, eh ra'ayina shine ina kira ga 'yan najeriya su tsaya don allah su zaɓe abin da cancanta saboda wannan gwamnati ta kama mana yin ci gaba a ƙasar mu. Malam Muhammadu kana da katin zaɓen ce dai ko? Eh, ina da shi insha Allah. Kuma yana kusa kusa inda da gari ya waye gobe za ka ɗauka ka garzaya zuwa mazaɓaka. Eh, eh, zan faɗa ko rana saboda irin wahalar za shaka. Ina kira da 'yan Najeriya don Allah kada su bi kuɗi su za su bi cancanta yadda ko ko duk wanda za a ba mutum rana ɗaya za ta ƙare kuma a jiwa shi wahala shekaru hudu. to da mun gode na kwantagora bari mu je wato jihar kwantagora a jihar neja kenan wane ne a kwantagora mai yara gajere na buza kan gudun waya kwantagora to muna jin ka menene ra'ayinka to ra'ayina ni dai ina son ubangiji Allah taimake mu zafin ga a gama shi lahiya ba wani magudi shin ka san a wace mazaɓa za ka yi zaɓenka? eh na sani yawwa kaga wata alama da ke nuna cewa akwai zaɓe gobe eh na san mazaɓar da zani nan kamfanin waya zan yi ta nan kamfanin waya kwance gora to akwai wata alama da ke nuna maka cewa za a yi zaɓe gobe misali an share fage an gyara wajen da za a sa teburin masu ayyukan zaɓe eh an share sosai kuma ba wani magudi mu a wajen mu to madalla bari mu je sokoto wane ne a kan layi a sokoto wane malam yusuf na ji sunan da kyau kenan sai ka dan daga murya domin bana jin ka da kyau watakila layin ka bashi da inganci eh, ina magana ne a kan na eh, jin ka mu je bari mu je Gombe layin wanda kira daga Sokoto ga alama bashi da kyau wane ne a kan layi a Gombe Ibrahim Ibrahim Musa Gombe. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka? Ra'ayina dai talaka kowa yi a ranar da wannan zaɓe a gama shi lafiya muke so. Shin kana da katin zaɓe? Malam Ibrahim eh. kana da katin zaɓe ko? Eh, eh, to da fatan goben za a garzaya domin aje a kaɗa ƙuri'a. to ga dukan alamu duka duka abin da ya sauka kenan a wannan shirin namu na wato wanda muka ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku game da zaben da za a yi a gobe da fatan allah ya kama kuma ya sa a yi zaɓe lafiya yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka. Wasanni a takaice. bari na fara da kwallon kafa river club din argentina ta dauki kofin super cup ero american a jiya bayan ta daki sevi fc da ci daya mai ban haushi bayan kyakkyawan wasan da suka yi a algarve yan wasan faransa sun kasance na uku a jerin da fifa wato hukumar kwallon kafa ta duniya ta yi a yau juma'a nan faransa ta kara kusatowa da da club din farko wato jamus a yayin da tarayyar amurka ta zama na biyu a wasan tennis kuma bayan raunuka da suka rika ji akai-akai 'yan wasan faransa da argentina chonga da del potro za su koma wasa a wannan makon a miami 'yar kasan faransa alize cornet da Christina Madenovi wato waɗanda suka zo ta 24 da 64 a matsayin 'yan wasan tennis na duniya sun samu cewa rukuni na 16 kusa da ƙarshe a gasan Eritrea a Miami. Ninkaya tseren keke guje-guje da tsalle-tsalle za su rika gudana tare a duk shekara hudu saboda gasan tarayyar Turai. Farkon ganawan zai gudana a shekara 2018 ga mai yawan rai a biranen Glasgow da Benin. a tsarin motoci kamar a australia nico rosbin ya fita na farko a gwaji da aka yi a yau juma'a nan a malezi zan kammala da wasan kondo inda will bynum tsohon dan wasan piston zai koma aiki tare da visa mamadu danda sashen wasu na murya amurka a jamhuriyar kamaru yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Kadamarwa da cimma yarjejeniyar Minsk a watan Fabrairu tsakanin Rasha da Ukraine wanda wani bangare ne na matakan tsagaita wuta da janye manyan makamai daga filin dagar da ke gabashin Ukraine na ci gaba da samun cikas saboda matakin da Rasha da 'yan tada kayar baya na masu samun goyon bayan Rasha ke ɗauka. Kwanan nan masu tada kayar baya masu goyon bayan Rasha suka kai hari a kan ƙauyen Fiski inda masu kula da ƙungiyar tsaro da haɗin gwiwar ƙasashen turai ta OSCE ke kula da wani shingen bincike Pisci ƙauye ne a Ukraine wanda ke kusa da garin Donetsk da 'yan tawaye suka kame. Mataimakiyar mai magana da yawon harkokin wajen Amurka Mary Hap ta yi Allah wadai da harin da ya raunata sojojin Ukraine bakwai ya kuma jefa masu kula da ƙungiyoyin OSCE cikin hatsari. Misaf ta ce akwai saɓani akan abin da Rasha da 'yan aware ke faɗi da kuma aikatawa. Wannan rashin gaskiya na barazana ga yarjejeniyar Minsk da kwanciyar hankali a yankin. Misaf ta ce akwai saɓani akan abin da rasha da 'yan aware ke faɗi da kuma aikatawa wannan rashin gaskiyar na barazana ga yarjejeniyar minsk da kwanciyar hankali a yankin rasha da 'yan aware na ikirarin mutunta tsagaita wuta ta ce amma a gaskiya suna take hakkin haka akai-akai kuma suna zarce inda yarjejeniyar tsagaita wutar ta gitta waɗanda ya haɗa da harin kwana-kwanan nan akan wani muhimmin sansani a arewacin luhansk a wani bayani da ta yi kwana-kwanan nan a gaban 'yan majalisar wakilai da na tarayya amurka mataimakiyar ministan harkokin waje mai kula da harkokin turai victoria nolan ta ce duniya na buƙatar cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa ta ga cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita huta a dukkan sassan ukraine da kuma janyewar muggan makamai da ƙarshen ƙetare kan iyakar ukraine da tawagogin sojan kan yi ba tare da bincike ba za mu yankewa wa rasha hukunci akan abubuwan da ta aikata ba abin da ta faɗi ba cewar mataimakiyar sakataren Land. kuma Amurka da abokanta na ƙasa da ƙasa za su ƙara ƙaƙabawa rasha takunkumi har sai an gama aiwatar da yarjejeniyar Minsk idan ba aiwatar da yarjejeniyar ba za a ƙara ƙaƙaba mata wasu takunkuman kuma mun fara tuntuɓar abokan hulɗarmu na nahiyar turai akan ƙarin ƙarfin takunkumin idan rasha ta ci gaba da ruruta wuta a gabas ko sauran sassan ukraine Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce ta yi mana daɗi amma mu barge na ramin mahunta Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma bari mu koma ga Ibrahim Ka'almasi Garba domin ya karanto mana labarai amma a takaice. To Lalo akalla mutane bakwai sun halaka bayan da mayakan Alshabab suka kai hari a wani shahararren otal a magadishu babban birnin kasar Somaliya shaidu sun ce harin na yau juma'a wanda aka kai a otal ɗin maka'al mukarra an fara shi ne da tarwatsa bama-bamai cikin wata mota a wata mashigar otal ɗin sannan wasu 'yan bindiga tsakanin uku zuwa biyar suka afka cikin ginin gure hajj hassan ɗaya daga cikin masu otal ɗin kuma manaja ya ce 'yan bindigar sun shiga ne daga ƙofar baya bayan da suka tayar da bam ɗin Hukumar sojin Najeriya ta ce sojojin kasar sun sake kwato garin Goza ɗaya daga cikin yankunan arewa maso gabashin kasar da suka rage a hannun mayakan Boko Haram. Hukumar sojin ta faɗi ta kafar tuta cewa sojojin sun kwato wannan gari da ke jihar Borno ne da safiyar yau ɗinnan Juma'a. To sai ce a gaida kai Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma guban Allah ya kama za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim almasi garban da kuka ji shi yanzu yanzu nan da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyanmu mr suleiman ni mahmud lalo ke cewa a yi zaɓe lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.